a ce ne dai ɗaruruwan 'yan gudun hijira da suka fito daga karamar hukumar kwandiga a jihar borno suka tattare nasu ya nasu don komawa zuwa garuruwan da suka fito da rikicin boko haram daidaita a baya mafi yawan waɗannan 'yan gudun hijira dai sun fito ne daga ƙauyukan kwandiga tun shekaru biyu zuwa uku da suka gabata sakamakon har-harin da 'yan ƙungiyar boko haram sukan kai musu a baya wanda da daman su suka kwararo zuwa cikin garin maiduguri yayin da wasu ke samun mafaka a sansanin 'yan gudun hijira wasu kuma a gidajen 'yan uwa da abokan arziki karamar hukumar kwandiga dai na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da yayan ƙungiyar boko haram suka mamaye a baya duk da cewa waɗannan mahara sun sha fafatawa da rundunar sojan najeriya a wannan gari na kwandiga kuma ba su samu damar kwace garin kwandigan ba sai dai ƙauyukan da ke wannan ƙaramar hukuma na kwandigan dukkanin sun faɗa ne a hannun waɗannan mahara wanda daga bisani rundunar sojan najeriya ta sake kwato su Wannan nan ne ma gwamnan jihar borno kwanar boko shatima ya yi masu jawabi cikin harshen babbar kamar haka. most important thing our our jama'a su aka rinno plan irrigation project plan yace za mu ci gaba da taimaka muku ko da kun koma garuruwan ku da yanzu haka mun riga da mun kwaskware muku asibitin ku da ma makarantar da ke cikin garin ku. yace ce abu mafi muhimmanci shine akwai wani abu ma guda daya wanda nake so in jawo hankalin ku akai. Ya ce akwai wani aiki da muka yi noman rani a garin ku wanda kuma zai taimaka muku kwarai da gaske wajen gudanar da harkokin rayuwar ku. Na kuma samu zanta da wasu daga cikin su in na so ma tambayar su ko sun shirya wa komawa garuruwan nasu kun shirya tafiya gida ku mutanen kwandi garin mutanen kwandi garin ga shi kuna ganku a cikin mota insha Allah yau za ku tafi insha Allah to kuna ganin an samu zaman lafiya za ku koma garuruwan ku kenan eh, insha Allah mun samu zaman lafiya ya ga wani malami ma kai ma ka shirya tafiya eh kun shirya tafiya yanzu Allah ya yarda za mu je gida Allah eh. ya yarda zai lancin za mu tafi gida in Allah ya yarda ya nuna alaman lafiya kowa rayu godiya da gwamna kamar watannin ku nawa ne ana Maiduguri muna bar shekara biyu da wani tun lokacin wannan rikicin ko jin da lalan da ba ma ya watsin na muka gudu na'am to shi yau Allah yayi kuma za ku koma gidajen ku ya buge ji eh, muna godiya da gwamna da muna godiya Allah mun godiya gwamna hmm. ya yara kokari ya kai shekara uku yana wahala akan mu akan yana saurayi mu ya kawo zaman lafiya ya maida mu gida mu mu zauna shine yana kokari kuma Allah yau ya kawo lokaci ji hmm. mun godiya gwamna mun godiya Allah Allah ya kara zaman lafiya eh eh dama ke yar na ne yanzu ga kun shirya za ku koma gida kenan eh in Allah ya kai mu za mu koma gida to kaman wata nawa ku ya mai dubu ko shekara nawa kai shekara biyu da ku ta uku kuna ganin an samu zaman lafiya da za ku koma zaman lafiya za ku koma goma eh, wasu yan gudun hijira da suka fito daga karamar hukumar kwandaga kenan da kuma ke shirin komawa garuruwan su bayan kwashe shekaru na gudun hijira a cikin garin maiduguri wannan karamar hukuma na kwandaga dai su ne a iya cewa kananan hukumomi uku kama da gamborin gala da askira oba da kuma ita garin kwandagan kanta wanda suka koma kai tsaye banda wasu kananan hukumomin da dama akwai ɗaiɗaikun mutane ciki sai dai gwamnan jihar honorable kashi shatima ya shatar da ma labarai yana mai fatan cewa zuwa ƙarshen wannan shekaran sun rufe dukkanin sansanin gudun hijira da ke fadin jihar don ci gaba da maida jama'a zuwa garuruwansu da kuma sake gina garuruwan da 'yan kungiyar boko haram suka kona haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya